Ƙungiyar wasan ƙwallon kafa ta Hadi Sirika Academy ta ɗauki kofin Dr. Mustapha Inuwa na garin Daura. ranar Asabar 13 ga watan 11 shekara ta 2021 aka buga wasan ƙarshe na cin kofin Dr. Mustapha Inuwa na shiya garin Daura a babban filin wasa na garin Daura wanda ƙungiyar Zawiya ta jihar Katsina karkashin jagorancin Alhaji Hamisu Hara ta shirya. wanda kungiyoyin wasan kwallon kafa da dama da suka fito daga shiyar daura suka fafata a gasar wasan karshe an buga shi ne tsakanin kungiyar wasan kwallon kafa ta musa haru academy da kungiyar wasan kwallon kafa ta hadi sirika academy inda kungiyar wasan kwallon kafa ta hadi sirika academy ta doke abokiyar karawata ta musa haru academy da ci uku da hudu a bugun da kai sai mai tsaron gida bayan an tashi wasannin mintuna 90 ba tare da jefa kwallon gidan kuwa ba. shafi alolo yana na yana wannan wasa daga makka ana gari bako a wurin gasar sakataren gwamnatin jihar katsina dr mustapha muhammad inuwa ne ya kaddamar da buga wasan da ke gabatar da jawabin shayan gudanar da gasar sakataren gwamnatin ya yaba ma waɗanda suka shirya wannan gasa tare da fatan alkhairi inda ya ce allah ya sa a tashi lafiya da ya kashe kira ga matasa da su rike wasan kwallon kafa da kyau duba da ya zama sana'a da yake zama abin dogaro da kai a wannan zamani wasan karshe ya samu halartar kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin wasanni walwala da jin daɗin jama'a da jihar katsina honorable sani aliyu dalami da dr abubakar sani soja shugaban kungiyar masariya na jihar katsina mai ba gwamnan jihar katsina shawara akan bunkasa ci gaban al'umma dr lawal aliyu daura da shugaban hukumar kula da masaukin baki alhaji abubakar badar jikamshi da dai sauransu bayan kammala gasar an bada kyautuka ga wasu muhimman mutane domin girmamawa gare su daga cikinsu akwai mai baiwa gwamnan jihar katsina shawara akan bunkasa ci gaban al'umma dr lawa aliyu daura tsohonar fatu muhammad dan majalisa mai wakiltar karamar hukumomin daura sandamu da mai adwa da alhaji musa haro da madamin daura hakimin durmukul da dai sauransu abdulrahman jani mobile media group